don ya samu a yau ah, yana tare da bakuncin suleiman maraya fage to malam suleiman duba da yadda siyasa ke tafiya iyayen gida za ka ga suna yawan canza jam'iyyarsu daga mutum ya ji abin bai masa ba dan siyasa ya ji abin bai masa ba sai ya canja ko daga wani abokin hamayyarsa ya da jam'iyyar da yake sai ya fita shin kana ganin wannan abu da suke yi suna yi ne don al'umma ko don son zuciya ko kaɗan kawai suna yi ne don biyan bukatar kansu domin yanzu ai siyasa babu ra'ayi kawai bukata ce kawai eh, bukata ce kasuwar bukata ce kasuwar bukata ce to ina kuma um, um, mabiyansu da zaka ga su duk abin da uban siyasa yake so shi yake so shin suna yi a duhun kai ne koko za mu ne ya haɗu da taho a'a ba sa yi aduwin kai sun sani su ma magoya bayan biyan bukatar da yasa suke bin iyayen gidansu domin a samu su ma a yi da su kana nufin yan siyasa suna ba wa su magoya bayan nasu wannan abin a zo a gani eh a'a sukan iya san musu suna iya san musu amma dai duba da kuma kin san jahilci na takarwa da rashin aikin yi yana takarwa domin ka bi mutum kawai domin ka rasa dan ka rasa yadda za ka yi to kenan a jahilce suke siyasan ko kuwa da dama daga cikinsu a jahilce suke kwarai kuwa da dama daga cikinsu to yanzu ka a ganin ka matasa sun farga za su canja akalar yadda ake zaɓe ko kuwa a ba na jin ba a canja ba domin matasan ma dai tunaninsu me zan samu ne domin kullum magana ce ta kayan aiki ba na jin an farga kayan aiki abun duniya hmm. shine kayan aiki kamar kai ai matashi ne shin za ka bi iyayen gidanka ko ko wannan karan za ka kawo canji a ba zai yi ba ai mu muna kallon rayuwa ne warahan ido biyu ba za ka zo mana da ra'ayinka ba sai mun kalle shi da manufa mai kyau idan zai yi mu bi ka in ba zai yi ba kuma mu ci a sauka lafiya to a yanzu da tafiyar da ake yi waɗanda kuke yi zai yi ne ko ko a sauka lafiyar ne eh gaskiya kawai sai da ta yi wanda za mu iya bi za mu bi shi wanda za mu iya bi kuma za mu iya ci a sauka lafiya ina makomar matasa a siyasa to ina kira ga matasa ya kamata su fahimci cewa jagororinmu ba su ne a gabanmu ba ya kamata su fahimci cewa mutum ya tsaya ya nutsu ya san me ya kamata yi amma wa'annan jagororin magana ta dan Allah bukatar su ce a gabansu Radalina godiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.